ちょ gida ashe ka dawo mm. san da dawa ya kasuwa ai ban san ka dawo ina ciki ina ta aiki ban san za ka dawo yanzu gaba ai da na gama abincin amma saura kaɗan ya rage amma na dafa maka shayi yana nan bari in je in kawo maka Oh.

wai na ga shayin zai taimaka maka dan naga kana aiki to ce miki nan na so inda ina so da ba sai in ce a kawo ba ai ba sai ka ce kana so ba matsayina na ka ya kamata na san abin da kake so yauwa mai gida ina fin din nan da na gaya maka kaga aktan cikin fin din nan ka ki dala da kata mana me haka ne kin zo ki na ga kina taimaka zama gaggadu da Allah marasa tasiri marasa fa'ida wai hira na zoyi? na ga dama ne na da gidana saboda ina son na zo ne aiki kin so kin sa na gaba kina taimaka ga gano kina mana magana abinci kowai saboda ga acici ko na da gida kawai daga na da gida shikenan bukata ta dabar ku abinci ne gidana ne fa in na ga dama zan da gidana na zo ne abinda nake idan na da bukata ki da sai in kira ki ai tunda kika ga ban kira ki ba na da cikin gida ki hakura miki ki sabogin ki wai kin so kin sa na gaba kina taimaka ga gano wai na gani ai mataka ce ni ya kamata a ce akwai fira tsakanin mu to ba na bukata dole ne sai an hira da ni na ce ba na so ko a yawa mai gida ke da Allah mai haka ne da Allah ki tafi ni ki kyale ne uzuri na a a Allah ya baka hakuri ni bari in tashi in tafi ba sai ka tashi ba yi aikin ka bari zan tafi wallahi ni mai takaicin ba ya hakuri Thank you. Ah, assalamu alaikum. Alhaji Allah da Rasulu. <laughs> Ina gida ai. Eh, ina gida, na da gida da yake akwai lissafin da nake so mu karasa kuma takaddun suna gida na na bar littafa gida to shine da ku nake dan bibiyar sa. Eh mana. A <laughs> ah, komai lafiya Alhaji. Ai ba na. Eh komai zai tafi daidai insha Allah. Kaka wani ji komai. Rubutaka wani ji komai komai za a yi shi inda ya kamata a yi insha Allah. A ah, me gida. Shi kenan za mu yi magana. Mm, na gode. To ai na ji kana dariya kuma da gani na sai kai fuska. Ikon Allah. Har haka ka tsanini ne ne. alaikum salam. To kin zo kin makare a hanya kamar tare da ke zama fita? Wallahi na tsaya na jiran ka fito ne in raka ka. <laughs> To Allah gashi na shirya zan fita sai amin addu'a. Yanzu kuwa. Na fita in samu da yawa ko? Mm. Allah Ubangiji ya kai mun kai lafiya ya kuma damun da kai lafiya. Amin ya rabbal alamin. Allah kuma ya bada abin da aka je ne. Amin ya rabbal alamin. Allah ya bada mai amfani. Amin na gode sosai. Allah ya miki albarka bari mu fice dama dama akwai magana da nake so mu yi da kai to yanzu banda abin farida sai da na zo bakin kofa zan fice tintini bai magana nan ba sai yanzu ya hakuri na ga dazu ne kana shiri shi yasa na ce bari in bari in za ka fita sai in gaya maka abin ne wallahi na kasa riƙewa da so ne sai ka dawo sai na gaya maka to amma abin ya dame ni da yawa me faru Wala kan ɗan uwanka ne. Dadi ko? Shi mana. Gaba ɗaya kwana biyu ‘yar uwata gaskiya tana cikin wani hali. Abubuwan da yake mata ba daɗi. Tun tana jurewa yanzu abin ma ya ƙara ta'azzara. Ya kamata da ka je ka ji abin da yake faruwa. Ba komai, insha Allah zan iya ƙoƙarina. Amma ina so ki kwantar da hankalinki. Shi na san halinsa. da abin da aka ce zai yi na san zai aika ah, abin da za a yi insha Allah idan na kammala abin da nake zan biya ta gida zan same ta zan ji daga gare ta na san ni da ita ne zan fi jin koma menene Allah tun da arga zama daya in so sai na san ta ina zan bullo bakin zara insha Allah ba na so na fara jin wani abu daga gare shi domin kada ya kare kansa tun da na san halin kaya na ko ba haka ba gaskiya ne amma duk Allah kada wani abin ya dame ki ki wata da ki zan iya kokari na ga an fito da yadda za a lalubo bakin zara insha Allah insha Allah dama na san yadda ka sani idan ka sani insha Allah kuma zai tafi daidai da izinin Allah yanzu a taka mun muje kofar gida sannan wuce koko ya eh, yanzu kuma yanzu dai me babban matsala an yi matsala ta bai wuce in gaya miki in ta fira da cikin gidan nan in ta magana da shi wallahi kwata kwata in ya karɓa ni bai wuce su uku ba sannan ma a hakan ma ba ganewa na ke ba ciki ciki yake karɓa ni sai kin gani wulaƙanci abu da ya ƙici ya ƙici ne Allah su gaskiya dai abin ba daɗi wata kan dai ga su MD amma kuma kowanne halin shi daban. Ba zan dai wa zai ce zai irin halin nan da yake yi. ke ne abin ya ishe ni ya sha mun kai na ma rasa ta inda zan bullo mu lamarin nan da kika sani kuma ki yi hakuri kar ki damu zan ga ya wada hukunci kuma na san insha Allah komai zai daidaita to amma wanne yasa ke ba za ki dan ringa taba sana'a nan ba duk da dai mutum ya fi nawa samu amma zaman hakan ai ba daɗi to ke ma kuɗin da nake yi kima ki ranga yi mana ah, kina ina nake yi sai na na gama na kirga na ga riba ta fili da zai kare babu kwandala ba riba ba uwa kuɗi sai in rasa inda yake tafiya kuma dai gwargwado dai mutane na zuwa siya ba wanda yake siya bashi amma in faɗa miki daga na gama kirgawa ba kuɗi kuma dai ya ƙare to ki dai ya hakuri ki ci gaba da iyaka wata ran sai labari gaba za ki gari ba in yanzu ma ba ki gari ba in sha Allah ka ci gaba da yi za ki gari ba Eh, amma zama hakan dai gaskiya ba daɗi to ba na iya zan ci gaba ta kamata da ita ba daɗi ina yini yaya na yini lafiya alhamdulillah ina mutan gidan a Farida ah, ta min bayanin abubuwan da suke faruwa na ce to gwara in zo in ji daga bakin ki kafin shi na yi magana da shi don a san yadda za a yi a baki gudunmawa me hakikatan abin da yake faruwa bayan abin da ta gaya to gaskiya ne duk abin da ta faɗa maka yaya gaskiyan magana ke wallahi yaushe haka muke ta fama a cikin gidan nan za mu ta mashi magana sai ya ga dama ya karɓa ni sannan in ma ya karɓa na haka zai dinga min magana ciki ciki na gane me ma yake faɗa idan na masa magana ya ni da masifa baki ɗaya yaya ya canja na kasa gane ko haka nan yake kuwa a canjawa ne na rasa gane zuciya to Allah hakika gaskiya tun muna ƙanana shi daji miskili ne haka yake shi ya sanya ma ba ya iya shiga cikin mutane sosai to amma daga baya abubuwan sun ɗanyi sauƙi kuma na yi tunanin cewa idan ya aure tun daga shi akwai kusanci tsakaninsa da matarsa suna tare ko da yaushe abubuwan za su yi sassauci to kuma sai na ji al'amarin nasa kamar ma ya fi da tun da mutumin da ba zai iya zauna da mata su hira ba su yi walwala a yi sa ya riga ya lalace ba ka da wata abokin rayuwa sama da matar da ta kusa da ta ce za ku rayu da ita bayan ka girma da aka ɗauki uwa to mata ce za ka zauna tare da ita ta ga baccinka ta ga tashinka ya kamata a ce mutum ya riga ba matarsa kulawa kuma musamman ma a ce abin da ya shafi hira har mutum zai iya zana hira da matarsa wannan ya kuskure ne ba kaɗan ba amma insha Allah ina ganin abin da zan yi ki masa yanda yake miki tunda dai in ana magana da shi ya ta yi magana a ciki ciki ke ma duk sanda ya miki magana in bai daga murya ba ki ce biki ji ba ai ban zan yi ba san jarfa na san zai ji haushin haka to ta haka ta haka za gyara shi zan kuma ci gaba da kiran ki ina baki shawarar abubuwan da suka dace ki insha Allah za a samu mafita da izinin Allah to kuma maganar abin da ya shafi sana'a din fa Allah yaya ita ma sana'a? ina yi amma kuma zan gama sana'an baki ɗaya babu uwa kuɗi babu riba haka abubuwan ke ta tafiya sai na rasa ina kuɗin yake shiga gabaki ɗaya ko na kirga kafin in ce mutane sun zo siya yaya gabaki ɗaya rabin abin ya ƙare kuma ya yarda shi ina ciniki sosai amma sai in rasa inda kuɗin yake shiga. A dai bincika tun da dai ba aljanu ne suke cin ya ba aljanu ba zai ci halaka kobo ba sai dai dan adam abin da za a duba a gaya yake a ci gaba da yi kara tsaya a yi addu'a kuma Allah zai bayyana insha Allah za a gane inda ribar ta makale da tun tunda yar uwar ta kinga ita ma abin da take kenan kuma hakan yana rufa mana asiri sosai da sosai ina jin daɗi. saboda ita sana'a gurin mace ta cikin gida tana taimakon mijinta ko da shi ba za ta bashi ba akalla in ta ɗauke wa kanta wani abu sauƙi ne saboda kake la'akari da wai yana da wadata yana da waye da sauransu ki ci gaba da yi hakan zai taimake ki zai ɗaya miki kewa zirga-zirgar masu zuwa sayan ma zai taimake ki zaki ci wani abu koya kina mu'amala da wasu mutane kuma ita ba wani kuɗi yake kashewa da yawa da haka yanzu zan ƙara baki ga dubu ɗaya. Yana san dai za ta isa sai sukari da gyaɗa. To ya eh, na gode. Allah ya saka da. Ya rabu Sai an jima. Sai insha Allah. abincin hmm? gama abincin magana kake yi ne yau za mu ci wani au na fa manta kai ba son hayaniya kake ke ba son magana kake ba bari in tashi mu baka Ya Ali, ina jin kai. ina yariya fa bata da mutunci to bi tai don wulaƙanci na da gidana baka jin wanda nake ji ba kuma ina ta mata magana sau uku ina gaya mata magana abinci wai ta tashi wai ba na son hayaniya ta tashi da shige ciki ta bar na zaune amma ko gaskiya za ta ga abin da zan mata dadi ita fa gaskiya dai ce daga inda sai mata to ni ne kai baka ji kunya ba kai ta sha yarinya kunu kuma yanzu dan ta yi irin abin da kake yi shi ne kuma zaka ce zaka jawo shi ashe abin ba daɗi wannan shi ne abin da nake so ka gane kowane ɗan adam zai iya samun kansa a cikin larura ashe ba daɗi kai ake ba magana kana nuna cewar ba ma kaji kai saboda kawai an nuna ba a ji ba shi ne kake ta wani fafuka kake ta wani abuwa to ni ba zan jure haka ba gaskiya malam ka lallaba eh, ku sasanta a rabu lafiya yawa wannan abin da kake yi baya cikin tsari kai ba basarake ba kai ba wani uban kowa ba hakur dan mulkin da bai taka kara ya karya ba dan cikin cokali mulkin iya gidanka kawai eh, shikenan kuma sai ka rika wani kafafa kana nubu da kana wuranci eh kai ga kaga yanda kake wannan ba shi da fa'ida malam in zaka gyara ka gyara yawa wannan ita ce magana kawai ta gaskiya kar kuma ka kuskura ka ce za yi mata wani abu idan baka da gaskiya eh shikenan ba zan taɓa goya da bayan ka ba yawwa to shikenan sai mun yi magana sarkin yaƙi alama zan fama kaga ɗaya tamkar da do ai bar da ni maganin sa amma karfa ka mishi faɗa shi kuma abin ya koma mata kanta kai rabu da shi da Allah ba abin da zai yi me zai yi ba ita ce karfin nasa ba a ah, ke rabu da shi kawai da Allah ka san mutumin naka ne sai a hankali eh ai sanin nasa ne yasa nake gaya miki jawar ba abin da zai faru na riga na sallame shi ai eh yarinya tana iya kokarin ta kawai kana taimaka wani abubuwa haka ai ba daɗi eh ni ko dan kada ki shiga damuwa ai na san yadda zan yi a daidaita hakurin aje zai jawo a yi min tallafi eh Allah ya bada magani. Allah ya kama na ɗauki. Insha Allah komai zai wuce insha Allah. Allah ya mm, Ba matsala ki jira abin da zai biyo bayan gaba. Na san akwai wasu abubuwan da dama. Allah. Ah, za su bayyana daga lokacin dole in sai hakura ya karaya. Dole jiki zai sanyi. Ha? Eh, ita ce gatansa. Dan walwalar da yake ita ce. Allah To amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Ah, na. <laughs> shi. A yana nan ma a To a shi. A shige a Yanzu kuwa. Mm. <laughs> <laughs> Alhaji. Alhaji ta hamsin. <laughs> Ni da mu. ne um, wannan shirin gidan aure kenan. Kamar da muke bayani. kowane irin fili akwai irin matsalolin da suke faruwa a cikinsa. Kuma kun ga yadda ka na kici ne ke ma? Au, ni <laughs> Wannan ba shi da fa'ida. ga mutum kila iyalinsa amma kullum ana ruwan shan kudu ana ta haɗe rai wani zai rika cewa yayi wani ka arena shi to ne ni ko na nan is real right kaga kare miji da mata babu wannan magana ba magana wani rai ne sai da ku zama ɗaya a riga ya an gauraye da shi ka ga magana ka so ko arena ko ana ba a ta so ka ga jiki yi magana ka fahimta ka kai da iyalinka ka kira ka kuma na kumbura-kumburan ya kawai take maka ƙarshen ce to da ya da shi da jiran ta ya dawo ga yunwa amma saboda bai saba ya samu ma'amala da gidan wata sana ya tara da gefe mutum da gidansa amma ga shi an tsince shi a yana satar halin kuma da duk shi da yake mai yanzu da shi ta tabbata Shi ne shine barawa alwa gidanta tana yi babu ba to kuma mai gari waya? kana da hali baka taimaki iyalinka ba kuma matuƙar baka taimaki iyalinka ba wa za ka taimaka da ka nifa da Allah kun ga ga yadda al'amuran suke kasancewa to wannan kuskure ne ka tsaya ka zage ka yi kyakkyawar mu'amala ta inda za ka san matsalar gidanka kai ba san matsalar ka al'amuran su ci gaba da gyaruwa so da ka babu fa'ida tsakanin ma'aurata su dinga wani hada hadar rai an sani akwai lokacin da za a iya samun matsala ta an yi fushi an yi wani ba daidai ba to irin wannan dai ba za ka hana mutum yin hukunci ba amma daga lokacin da aka gama a sake a wasa a dariya ne nishaɗin ku kuna nan kullum tare idan ku kunta tare junan ku kuma ba gari ya waya al'amura ba za su yi daɗi ba irin haka ne wani ban Allah shi irin wannan mai shaye-shayen ku nan ya zo shi ma fa kaza fa kawo za a soya masa a gidansa amma yana ta so ita amma saboda bai saba magana da iyalin ba ya rasa yadda zai yi ƙarshe ya zo tare da ita a soya kuma ba a gama an kama masa ba isu ɗaya ban ɗaki ya shigo abin da yake zai ci ita ma matar sai ga ta ita ma da yake tana jin tsoron sa saboda sun saba irin hakan suke suna yin singe sinke ita ma da ta ga bayanan ta tsura dan kai ganta tana ci sai ta shigo ban dakin sai ga sun yi kace ba ta ce abu ina ganin ya ce abu ma kin dauko <laughs> karshe kuma suka fito ga baki to ina yi kiwa dan Allah da Annabi sai ya kamata mu rika kan ma mutum gidan ah, mu adalci rayuwar aure ba rayuwar ko ba ce in dai aka yi aure na kauna kuma ya kamata a ce an zauge an yi abin da ya kamata so na daga cikin shirye-shirye na cikin shirin gidan aure wanda kuma wannan tashar ta ci gaba da kawo muku insha Allah lokaci zuwa lokaci da fatan za a ci gaba da ba mu haɗin kai kuma ba wai a kalla kawai ba muna buƙatar idan kun kalla kun gamsu ku yi liking ku sharing ku tura wasu wa domin su gani su amfana fatan mu da Allah subhanahu wataala ya sa mu gyaru mu gyatta ɗabi'unmu mu gaskiya wanda ba su da kyau sakamakon wannan shiri ina godiya kwarai da gaske da bibiyan shirye-shirye na da kuke yi kuma insha Allah zan ci da ku wasu a lambar ba da daya ba za a gama shiri na gaba bismillah kuma ga lambar mu nan da muke sifa idan za a turo mana da sako kuma karta kwana ko idan wanda zai ɗauki nauyin wani al'amari dangane da shirye mu ko kuma saka talla ko wasu abubuwa makamantan wannan su a shirye muke ba, kuma abu da take da fatan zaben gudunmawa kan haka kuma domin samu ga gwiwa mu ci gaba da ba gudunmawa kamar yadda aka saba inda muka kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana inda muka daidai Allah ya hada mu da mu duk a cikin ladan idan har ka samu shari ku shi ne kuma abin da muke da bukata ni Abdurrazu Ali daji nake sa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh